sauraro barkamu da warhaka ka misali nake farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. A wannan makon shirin zai duba ne kan yadda ake tuka da warwara game da tsarin tsaro a lokacin gasar wasannin motsa jiki ta Olympics da birnin Paris zai karbi bakunci. Shirye-shiryen gudanar da wasannin motsa jiki na Olympics da birnin Paris zai karɓi bakunci a watan Yuli mai zuwa sun yi nisa domin dai rahotanni na nuna cewa an kammala tanadin kusan dukkanin inda za a gudanar da waɗannan wasanni. Sai dai wani hanzari ba gudu ba duk da matakan da ƙasar Faransa ta ɗauka na tabbatar da tsaron 'yan wasa da kuma 'yan kallo bayanai na nuna cewar akwai alamun fuskantar barazanar tsaro a lokacin gasar. wannan lamari da ya biyo bayan harin ta'addancin da aka kai birnin moscow wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla arba'in. a lokacin wata zantawa da aka yi da shugaban faransa emmanuel macron a makon da ya gabata ya ce babu shakka akwai yiwuwar rasha ta kai hari a lokacin gasar da ke tafi bana kokonto duba da wasu bayanai kullum rasha ce ke rura jita-jita kan cewa ba za mu iya wani abu ba don haka akwai barazana kuma wannan ne dalilin da zai sa mu yi tsayin daka juriya kwarin gwiwa da kuma hulɗa da gaskiya su ne ginshikan dimokuraɗiyya da kuma manyan ƙasashe za mu gudanar da gasar olympics da paralympic lokaci guda jami'an da ke kewaye da ni sun gudanar da gagarumin aiki kai hari yayin gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta olympics a iya cewa ba sabon abu ba ne domin a baya an sha samun irin hakan kamar yadda umar sama'ila gumau mai sharhi kan lamuran wasanni ke cewa tubin jin da shugaban kasar eh, faransa emmanuel macron ya yi wani bayani a lokacin da ya je buɗe wani filin wasan kaya. inda ya ce kowane lokaci zuwa yanzu ita ƙasar ta faransa tana cikin shirin ko ta kwana ganin cewa tana samun barazana daga ƙasar rasha cewa za ta iya kai hari a kan ƙasar ta faransa abu ya sa aka ɗanji aka duba tarihi kan irin hare-hare da ake kaiwa a bikin wasan na duniya olympics a lokacin da aka fara ganin wannan abu shine a 1972 a bikin wasanni da aka yi a kasar jamus a birnin mini wanda tun bayan karkare yakin duniya da aka yi ba a ga dandazon mutane sun zo domin yin wasanni a ƙasar jamus ba irin wannan a 1972 to wasu 'yan kunan bakin wake ne ko kuma a ce mahara suka surfafi tawagar ƙasar isra'ila inda suka kai musu munanan hare-hare a otal da suke sauka da kuma inda suke motsa jiki to nan ne aka fara ganin hari a bikin wasanni ta duniya wato olympics kenan an samu asarar rayuka da dukiyoyi a wannan hari da aka kai to baya bayan nan kuma 1996 wato 27 ga watan yulin 1996 a bikin wasanni na duniya olympics da aka yi a kasar amurka a birnin atalanta wanda akasarin 'yan nan gida najeriya za mu fitina wannan gasar ta olympics ta atalanta atalanta ganin cewa ta gomashin da najeriya ta samu to a nan ma an kai hari a wani sansanin eh, ko kuma filin wasa da ake na motsa jiki a can kasar ta amurka wanda aka kai hari ga 'yan wasa a lokacin da suke fafatawa inda aka samu eh, rashin sa a nan ma kusan za a iya ce mutum biyu sun rasa rayukansu ko kusan mutum ɗaya suka samu munanan raunuka duk da cewa a cikin watan da ya gabata ministan wasannin faransa ta ce a yanzu babu wata barazana har-haren ta'addanci da gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta olympics ke fuskanta sai dai wasu da dama na cewar barazanar abu ne da ke da alaka da rikicin da ake gwabzawa tsakanin rasha da ukraine da ya kwashe sama da shekaru biyu ana yi wanda ƙasashen duniya ciki har da faransa ke goya ukraine baya domin fafatawa da rasha Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin harkar tsaro ya ce ba abin mamaki ba ne idan har Macron ya yi wancan zargi domin a cewarsa ana gina irin wancan zargi ne bayan tattara bayanan sirri. To duba da wannan matsala wanda shi Emmanuel Macron shugaban kasar Faransa yake magana na yiwuwar cewar kasar Rasha za ta iya kai hari. Wani abu ne da ba zai zo da mamaki ba. saboda shishigi da kuma irin katsalandan da ita kasar faransa take yi musamman akan abin da ya shafi yakin ukraine da kuma kasar wato rasha domin bayanai na sirri ake amfani da su domin katso da lalubo da sakato da wato samo ire-iren waɗannan bayanai saboda wannan ai a fili yake cewar akwai barazana ba ma wai ga 'yan kallo kawai ba har ga ita ƙasar faransa ɗin ga baki ɗayanta domin ba a da tabbacin cewar shi wannan hari da ake tunanin za a iya kaiwa ma ina ne za a kai shi eh, don ana iya kai shi a filin jirgi lokacin da 'yan wasa da 'yan kallo suke sauka a wannan ƙasa ko kuma a kai shi a waɗansu gurare a cikin ƙasar ta faransa domin ko a ɗakunan kwana na hotel inda aka ga cewar akwai waɗanda suke mahalarta wannan wasa cikin 'yan kallo da masu sha'awa da masu yawon buɗe idanu da sauran makamantansu wanda komai zai iya faruwa wannan lamari dai ana alakanta shi ne da batun siyasar duniya kamar yadda shi ma dr yahuza ahmad getsin ke cewa akwai tasirin siyasa da kuma tasirin son zuciya na kasashen duniya waɗanda ake yi domin cimma wata manufa da kuma wato ƙara ƙazantar da samun damarmaki waɗanda ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki za su ƙara samun tagomashi ta hanyar da dukkanin kasashen da za su je kaga za su samu tanajin harkokin tsaro so za a sanya kuɗaɗe masu yawa wajen sayan makamai masu ƙarfi da wasu abubuwa makamantan haka eh, wannan kuma zai ƙara jefa baƙin jini da ƙara kyama ga ita ƙasar ta rasha daga waɗansu ƙasashe masu tasowa da kuma sauran ƙasashe waɗanda suke faɗa da ita faɗa na kai tsaye da kuma faɗa na ruwan sanyi. ita dai wannan gasa ana ganin ta a matsayin wata farfajiya ta samar da haɗin kai gani yadda take haɗa dukkanin ɓangarorin duniya a waje guda domin idan aka koma baya cikin tarihi bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyu gasar da aka gudanar ta shekara 1952 ta kasance taron wasanni mafi girma da aka gudanar a duniya 'yan wasa 4,955 ne suka halarci gasar daga kasashe 69 bayan maido da kasashen japan da jamus da wasu kasashe 13 da a karon farko kenan suka halarci gasar cikinsu kuwa har da isra'ila wacce ta kasance sabuwar kasa da aka kirkira da ta samu amincewar majalisar ɗinkin duniya a shekarar 1948 da vietnam da ke cikin rudanin siyasa to sai dai ana ganin cewar a wannan karin siyasa ta shiga cikin lamarin wanda ke kokarin kawo rarrabuwan kai honorable sani ahmad turu tsohon babban sakataren hukumar kula da kwallon kafa ta najeriya nff ya ce bai kamata a ce an bari harkokin siyasa sun yi tasiri a cikin harkokin wasanni ba wasa ko kwallon kafa ko kuma duka wasanni gaba daya ai abu ne da yake haɗa kan al'ummar duniya gaba daya da ƙasashe da jama'a da jama'a kagan ana irin wannan wasanni duk lokacin da ake wannan gasa za ga duniya ta mai da hankalinta wannan wurin duk ana ta kokarin dai kowane jinni ana nan suna ta kokarin son juna kuma ga abubuwa da yake faruwa na zaman lafiya a wannan lokacin duk abin da za a yi a yi a tabbatar an samu nasara gasa din an yi shi cikin lumana cikin nasara. To me kake gani ya kamata a yi wajen ganin cewa wannan dambarwa bata kawo matsala a lokacin ita wannan gasa ba da ke tafi? Ai shi ne na faɗa da gaggawa ya kamata hukumar wasan ta duniya ta razanar da mutanen rashi da duk wani kasa da suke kokarin kawo rigima akan wannan wasa da za a yi a ba ta ka'ida da wato a ba da lokaci cewa cikin wannan lokaci a tabbatar an tabbatar komai ya zama daidai kar a samu matsala in an zo gasa wannan shine babban abu saboda nasaran shine zai sa ƙasa duniya ta zauna lafiya shine zai sa a samu nasara. To sai dai a wani martani da Rasha ta maida game da kalaman makaranta bakin mai magana da yawon fadar shugaban kasar Dmitry Peskov ta ce zargin da Macron ya yi babu tushe a cikinsa kuma wani mataki ne na yada labaran kanzan kurege da kasashen yammaci ke yi a kan Rasha. Kawo yanzu dai, Faransa ta ce tana ci gaba da ɗaukan matakan kariya gabani da lokaci da kuma bayan gasar Olympics. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.